قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين Mabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na shiryan alqur'ani alqur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Dan ya zama shiriya ga mutane duniya da lahira haske ne gare mu duniya da lahira saboda ka duk wanda ya riko da shi ya riko da abu mai girma kuma duk wanda ya sako-sako da shi to ya taɓi duniya da lahira Allah ka shiryar da mu da shiryan ƙur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala a wannan halka ta uku za mu tattauna wato abin da ƙur'ani yake shiryar da mu ƙur'ani daga cikin ababen da ƙur'ani yake shiryar da mu yana shiryar da mu zuwa ga wahadaniyatullah shine ta Allah a wajen ibada wanda shine ɓargon zuwan mu duniya a matsayin na ibada shine mu Allah a doron ƙasa shi sa Allah maɗaukaki yake cewa walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah maɗaukaki yake gaya wa manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa walaƙad uhiya ilaika tabbas ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika haka kuma zuwa ga wa'anda suka zo gabaninka na annabawa da suka shuɗe sai Allah ya ce la in asharakta da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka yi shirka la ya habatanna amaluka wallahi da ya rusa ayyukanka ga baki ɗayansa ranka ta kabdinsa ko ka cokaf ɗinsa wala takunanna min khasirin kuma wallahi da ka kasance cikin wa'anda suka yi asara duniya da lahira annabi adam alaihi salatu wassalam annabi nuhu alaihi salatu wassalam da sauran annabawa da suka zo a bayansa dukkansu sun karantar da al'umma ne akan tauhidi kaɗaita Allah shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatarwa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tauhidi shine babban abin da ke alakanta bawa alaka mai ƙarfi tsakaninsa da ubangiji sa'annan kuma rashinsa shine babban laifin da ke sa Allah ya yi fushi da mutum har abada ba zai yadda da shi ba shine akasinsa wanda yake shirka saboda haka wannan tauhidi abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta wa kowane mutumi shi sa wata rana kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'adhu dan jabal yake ba da labari ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin ya ce ina goye a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki faqala ya mu'az sai manzan Allah ce ya kai mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wai shin ka san menene haƙƙin da Allah yake da shi akan bayansa qal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai mu'az dan jabal yace sai na ce Allah da manzansa su suka fi sani قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا شيني حق إن الله يكيد شيء أكم باينسا bautata masa shi كدي tilo. kada su yi tarayya da shi wa haqqul ibada ala Allah haƙƙin da Allah wato bayi suke da shi akan Allah wanda Allah ne ya ɗaura wa kansa ba wani ba sai ce Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a Allah ya dau alwashi ya ɗau alƙawalin ba zai azabtar da duk wanda baya tarayya da shi da ɗai ba wannan sai nuna mana falalan tauhidi yana shigar da mutum aljanna bi da hisab saboda haka yasa Allah maɗaukaki ya aiko annabawa suka karantar da al'ummansu wato tauhidi saboda idan ka karyata guda ɗaya tamka ka karyata duka sauran annabawan ne shi sa Allah da maɗaukaki ce kazzabat qaumun wa mursalin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyata manzanni sai Allah ce id qala lahum akhuhun nuhun ala tattaqun a yayin da dan uwansu annabi nuhu ya ce musu ya jama'a wai ba za ku ji tsoron Allah ba ne kaga a nan annabi nuhu ya zo ne bayan annabi adam kuma shi ne farkon annabi annabawa sun zo ne bayansa bayan annabi adam annabi nuhu shi ne ya zo a duniya to kaga anan yana nuna mana fa'idan tauhidi shi yasa dole sai ka gaskata dukkan annabawa kuma ka yadda da su kuma dukkan annabawan nan sun karantar ne akan tauhidi ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya haskaka zukatanmu da shirya ta ƙur'ani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ko muke kallo muke sauraro na shiryar ƙur'ani assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها